Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jiya asabar amurka da china suka amince su haɗa hannu a fannonin tsaro da cinikayya da kuma lafiya a wani zama na kusan sa'o'i uku tsakanin shugaba barack obama da takwaransa na ƙasar china xi jinping sai dai wata hatsaniya da aka yi tsakanin ma'aikatan fada white house da manema labarai amurkawa da ke ɗauko rahotanni a fada white house da kuma jami'an tsaron ƙasar china lokacin isar obama ya so ya gurguntar da zaman tun kafin a fara shi Wata sanarwar fadar White House ta ce shugabannin biyu sun amince su haɗa hannu wajen ƙara ƙarfin dakarun kiyaye zaman lafiya na abokan ƙawancensa a ƙasashe masu tasowa, inda Washington za ta samar da ƙwarewar fannin injiniya da kuma ayyukan soji da za su taimaka wajen haɓaka sassan. China kuma ta ce za ta samar da dakarun kiyaye zaman lafiya 8,000 kamar yadda ta alkawarta cikin watanni 60. shugabannin sun kuma amince su rika musayar bayanai kan 'yan kasashen ƙetare da ake tsammani 'yan ta'adda ne da ya hada da asalinsu da kuma rahotannin bincike da aka gudanar kansu haka kuma sanarwar ta ce bangarorin biyu sun jaddada niyyar su ta aiwatar da matakan dakile satar bayanai ta hanyar sadarwar intanet da nufin shawo kan kutse ta intanet ko kuma satar sirrin harkokin ci gaban kasashen. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa a wata majami'ar baƙaƙen fata a birnin Detroit jiya Asabar cewa yana so ya taimaka wajen sake gina birnin ya kuma ce akwai kurakurai da aka tafka a baya da ya kamata a gyara a Amurka. Ana sauran watanni biyu kafin gudanar da zaɓe. Trump yana ƙoƙarin jan ra'ayin amurka baƙaƙen fata masu kaɗa kuri'a waɗanda suka kai kashi 83 cikin 100 na mazauna birnin Detroit bisa ga al'ada dai al'ummar birnin tana zaben ɗan takarar jam'iyyar democrat ne trump ya shaida mutanen da suka taru a majami'a great Face ministry international cewa gani na zo domin in ji daga gare ku yayin da nake shirin fara yakin neman zaɓe a faɗin ƙasa zan samu damar bayyana tsare-tsare na na tattalin arziki wanda zai zama da kyau sosai ga detroit ya ce ƙasar nan na buƙatar ajandar 'yancin bil'adama irin ta zamanin da muke ciki da ya haɗa da ilimi mai inganci da kuma ayyukan yi masu kyau waɗanda suka halarci taron sun haɗa da amarosa manigold wata da ta taɓa shiga gasar talabijin da trump yake gabatarwa a da wadda take taimakawa yakin neman zabensa da kuma ɗan asalin detroit ben kasan tsohon likitan fiɗan kwakwalwa wanda ya tsaya takarar share fage da trump wanda a yanzu haka yake matsayin mashawarcin kamfe ɗinsa. Binciken ra'ayoyin jama'a na cewa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba Trump gagarumin rata tsakanin masu kada kuri'a tsirarru. Bangladesh ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani babban limamin addinin Islama wanda aka samu da aikata laifin yaƙi yayin yaƙin shekara ta 1971 lokacin da bangladesh take ta balle daga pakistan an rataya mir kasim ali a wani gidan yari kusa da daka babban birnin ƙasar jiya asabar da yamma bayan ganawarsa ta ƙarshe da danginsa kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar ta ƙarshe ranar talata ya kuma ce ba zai nemi ahuwar shugaban ƙasa ba abin da ya ba da tabbacin aiwatar da hukuncin kisan kansa hare-haren mayaka sun karu a bangladesh cikin watannin nan mafi muni shine wanda aka kai a watan yuli lokacin da waɗansu 'yan bindiga suka kai hari wani gidan cin abinci da ke unguwa harkokin diplomasiya da ke daka suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su galibi 'yan kasashen ƙetare rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa an aiwatar da hukuncin kisa kan wani na hannun daman prime minister khaleda ziya na jam'iyyar hamayya national party jiya asabar ali ɗan shekaru 63 shine shugaba kuma mai ɗaukar nauyin jam'iyyar jama'atu islami wadda ta kira a yi zanga-zanga rabin wunin gobe litinin domin nuna ƙin jinin hukuncin kisan da aka aiwatar shine kuma shugaban jam'iyyar jama'at islami na biyar da aka kashe tun daga shekara ta 2010 lokacin da gwamnati ta da wadda ba ta haɗa harkokin mulki da addini ƙarƙashin firaminista shekasina ta kafa hukumar binciken yakin na shekara ta 1971 an sami ali da aikata laifuka takwas da suka hada da garkuwa da wani matashi da kuma kashe shi a wani ɗakin tsare mutane da ake gasa masa a ƙuba a lokacin wannan rikici gwamnatin bangladesh ta kuma ce mutane miliyan uku ne suka mutu a wancan lokacin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shiga sahun shugabannin addini da jami'an diflomasiyya a afirka ta kudu wajen kira ga gwamnatin juba ta kyale a tura da karun wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita kwamitin sulhun ya yi wannan kiran ne jiya asabar bayan ziyarar da jakadan ƙasashen goma sha biyar na kwamitin sulhun suka kai inda suka gana da jami'an gwamnatin shugaba salva kiir da nufin matsa lamba na neman tura dakarun wanzar da zaman lafiya dubu hudu da gwamnatin wato da kwamitin sulhun ya amince a watan da ya gabata kwamitin dai ya amince da tura wani sabon rukunin dakarun wanzar da zaman lafiya a afirka ta kudu wato a afirka domin su fara wa dakarun majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha bakwai baya da ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a sabuwar ƙasar ta afirka Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Imam Shafi'i yana cewa dan adam ya yi buƙatar ilimi fiye da abinci domin dan adam buƙatar shiga abinci bai wuce ainihin nau'i ko shuɗi uku ba ya ci da safe ya ci da rana ya ci da daddare. Malam Mubarak Abdullahi malami a wata makarantar tsangaya a jihar Katsina. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Har yanzu masana suna ƙara kira ga gwamnati da kuma waɗanda nauyin al'umma suka rataya a wuyansu su himmatu wajen ci gaba da faɗakarwa al'umma muhimmancin ilimi musamman ga ɗiya mata. Dr. Aisha Bawa malama a sashen tarihi a jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto ta ce fifiko da iyaye suke baiwa ilimin ‘ya'ya maza yana daga cikin dalilai da suke janyo koma baya ga ilimin ɗiya mata. Babu ƙasar da za ta ci gaba ba tare da ilimi ba. Ilimin nan ya Allah na mata ko na maza so idan muka duba abin da ya bayyana mana cewa jihar kebbi ya zo ya iske matsaloli masu dama a jiha wanda yake gaskiya ne duk wanda ke jihar kebbi ya san akwai matsaloli na ɗaya akwai matsaloli na fannin malamai za ka iske makarantun ne da malamai wanda yake ke cancanta ba to malami bai cancanta ba me zai karantar da ɗan makaranta kin ga ba za a haifar da al'umma ta garba idan malami baya da ilimi babu yadda za a yi ya taimaka wajen bayar da wannan ilimi ga yara su don haka taimakawa na a gyara wannan matsala na malamai malamai suna buƙatar ilimi kama a ce refresher courses a kai su su sake a ba su ɗan training wanda zai farfado da ilimin tun da an riga an ba su aiki training and retraining a sake zaƙo da su a basu wani training wanda zai taimaka musu muna da colleges of education muna da university muna da program da muke yi b8 pattern wanda yake a cikin hutu ake yin shi idan baka iya zuwa ka zauna za ka zo program wanda yake a, hutu ake yin shi muna ci mishi b8 pattern a nan university muna yin shi saboda ɗaya a ƙara baka trenin wanda yake da can baka san da shi ba makama aiki sannan kuma muka duba ta fannin iyaye mu mata mun san yadda al'umma ta ɗauke mu a cewa mu kamar rabin mutum ne shi yasa tun lokacin da an ɗauki ita mace ba ta kai namiji ba an ɗauki muhimmanci an ba 'ya'ya maza ita mace illa a yi mata aure shi a gurin kowace uwa shi yasa ake samun matsala na talla da kuma ɗebe 'ya'ya mata in kika duba mu nan kan giwa augi local government ni 'yan ƙasar kan giwa ce na kuma san matsalan da uwaye mata suke samu provision wanga na zuwa yarinya makaranta sai mace ta ce ba ta da shi don haka ta cire yarinyar ta makaranta kuma yaya maza maza uwaye maza ba za su sa baki ba saboda ba su ke ɗaukar nauyin yaran ba uwaye mata dama su ne ɗauko kuli-kuli ɗauko ƙanzo ta bayar idan ta gaji ba ta da abin tallafawa sai kiga ta cire yarinya ta ce gwamma a yi mata aure. Mm, abin da nike so gwamnati ta yi abin da ake ce ma awareness campaign a tafi a rika zuwa lungu-lungu ƙauyuka-ƙauyuka karkara-karkara a fahimtar da iyaye mata da maza muhimmancin ilimin 'ya'ya mata a nuna musu a ɗebi misali mata waɗanda suka zama gwarzaye suka zama wani abu muna da su sai a yi amfani da su su duba su ga wannan mace ce yau ta zama darakta yau ta zama minista yau ta zama doctor yau ta zama profesa muna da su wannan zai iya sa uwaye su ji daɗi su fahimci cewa babu wani illa ga ilimin ya mace kuma zai taimaka ma tattalin arziki saboda idan ba a taimaka ma an ilmantar da mata ba to muna cikin matsala matsalan zai dawo muna misali kiwon lafiya sai mace tana da ilimi za ta san yadda za ta kula da gidanta ta tsabtace muhallinta ta kuma kula da lafiyar 'ya'yanta game da ciwon sauro yau duk abubuwan da polio da malaria da muke kokarin mu yi duk rashin ilimi ya shigo ciki da tsafta so kin ga in akwai ilimin ga sannan mace za ta zama abin da muke cema economically independent ta zamanto ita mai ɗaukan nauyin kanta ne da 'ya'yanta ba tare da sai ta dogara ga namiji ba saboda haka babu illa idan gwamnati ta sa baki ta taimaka a fahimtar da uwaye mata da maza muhimmancin ilimin mata ta haka sannan gwamnati ta taimaka wallahi na taimaka na duba makarantuni na fito da wata kama program haka na yadda za su irin kira zaki wa su wa'ina masu hannu da shuni wanda alhamdulillahi alhamdulillahi duk wanda Allah ya taimaka idan ya taimaki wani shi ma zai samu rahama a wurin ubangiji masu hannu da shuni ya allah mata ko maza su fito su taimaka ma ilimin ya'ya ko mata ko maza su taimaka su fito da wani tallafi in kika duba kasar kudu suna da abin da ake cema eh, eh, fellowship ko sponsorship wanda za su ɗauko kuɗi ne su ce za su taimaka ma 'ya'yan karkaransu abin da ya sa sai ki iske sun ci gaba idan shekara ga an ɗibi mutum 20 wani shekara an ɗibi mutum 30 ai abin zai ci gaba ba komi ne za a sa ma gwamnati idanu ba. Muryan Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Kazalika wata kungiya wacce take hidimar ilimin ɗiya mata a jihar Kaduna ta dukufa wajen taimaka 'yan mata da suke tashi su samu kimtsuwa ta kowane fannin rayuwa. Shugabar kungiyar da ake kira Girl Child Concern da Turanci Hajiya Umma Ilyasu Muhammad ta yi karin bayani kan aikace-aikacen ƙungiyar tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure daga jihar Kaduna. daya daga cikin fannin wanda AGI ɗin nan kenan na Adolescent Girls Initiative mu wannan yankin muke na fannin ilimi sai kungiyar mu ya zama yana daga cikin ɗaya daga cikin wanda za su yi um, aiwatar da aikin a nan Kaduna za mu yi da ga cimma a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na ƙarshe a primary wato primary 6 kenan wanda za su je um, aji ɗaya na kwaleji cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy numeracy wato koyan karatu da rubutu saboda wani lokaci zaka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi musamman 'ya'ya mata kuma mun an yi dan a keɓantaccen kamar research haka kowa ke cewa bincike an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko mm. kuma aji uku na karamin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu ko dai a yi musu aure ko kuma saboda a yi wani abu da yakan da datsa karatun a wannan lokaci because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya an gama wani eh, fannin za a shiga wani mm. to shi yasa aka aka ce za a yi da yara yan aji shida mata a makarantu zababbun makarantu za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su inda za a koya musu abubuwa um, a kan life skills um, growing up transforming to womanhood yadda mace za ta yarinya ta ta ta san yanayin yadda rayuwa yake dan hygiene yadda za ta kula da kanta yadda za ta kuma iya rubutu da karatu da yadda za ta koyi haƙuri zaman rayuwa yadda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala yadda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je kwaleji ta je sakandare gaba da gaba da primary kenan shin wannan shirin ah, me yasa aka kawo shi tun daga farko eh to yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan musamman wannan yanki namu na um, arewacin najeriya za ka ga yaranmu mata ba sa zuwa makaranta ko sun je makarantan ba sa gama makarantan sai a fara kuma ba za a kai wani za ka iya samun yara 100 watakila a primary 1 amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara goma ko ashirin ba mata duk inda process a hanya sun babbar makarantar sun abin nan shi yasa ake aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su a samu interaction da su tun suna primary saboda su san muhimmancin karatun na ya mace don karatun ya mace yana da muhimmanci sosai akwai abubuwa da dama ita mace ita ce malama na farko ga 'ya'yanta idan ita ba ta da ilimi ba za ta damu 'ya'yanta su ilimi ba idan ba ta da ilimi 'ya'yanta ba za su samu rayuwa ingantacce ba the cycle of eh, eh, poverty zai ci gaba saboda rayuwar da ta yi shi yaranta za su yi su ma 'ya'yansu su za su yi amma muddin aka samu aka je makaranta to za a samu wannan ci gaban za a samu kuma ganin eh, samun rayuwa ingantacci idan muka dubi jihar kaduna ko a faɗaɗa ta zuwa um, yankin arewacin najeriya a yanayin aikin ku me kuka iya ganowa game da ilimin 'ya'ya mata to mu a gaskiya da yake fannin mu um, education ne kuma female education mm. a aikin da muke yi ma muna da scholarship scheme for yara mm. mata wanda muke saboda su su je makaranta um, musamman in ka shiga ƙauyuka za ka ga yara da yawa ba su yara mata da yawa suna sukan kai ma wani shekaru waɗansu ba su aure ba amma ba sa zuwa makaranta saboda ba a bawa makarantan muhimmancin da ya kamata ba ko kuma za ka ga mace za ka je wuri za ka ga mace ta yi aure da 'ya'ya masu yawa amma 'ya'yan nan nata su ma ba sa zuwa makarantar sai tallace-tallace saboda ita ma ba ta san muhimmancin makarantar ba ballanta nata sa 'ya'yanta su ma su je makaranta za ka tarar akwai Um, mace za ta akwai ciwuka da watakila wani lokaci yana samun mace amma ba za ta san yadda za ta kula da kanta ba saboda mene saboda ba ta da ilimin kuma kullum idan muka shiga ƙauyuka muka samu mutane muka yi ɗan tattaunawa da su a'a suna son eh idan suka je asibiti mace ta duba eh, ta duba matan matansu ya zamana mace ne za ta duba su to amma in yaran mu mata ba su yi makaranta ba ina za a samu wannan bayan da za a samu wannan ci gaban bayan da za a samu mace likita ko mace nurse wanda za ta kula da eh, mace yar uwarta ta san kuma ciwonta so sai ka ga wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da yawa da muke gani mun shiga ƙauyuka rashin lafiya um, challenges na maternal health ga mace ta yi ciki ba ta zuwa asibiti awo ba ta zuwa komi tana gida ta zo haihuwa watakila a samu tangarda abubuwa dai da yawa wanda inda akwai ilimin ba za a samu wannan shiga wannan damuwan ba yanzu kuma sai jihar taraba inda wasu daga cikin 'yan gudun hijira daga jihohin borno da yobe da adama wanda suka tsere wa rikicin boko haram suke fuskantar kalubale wajen ci gaba da neman ilimi saboda dalilai na rashin kuɗi musamman kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da lawal sani na ya aiko mana. A ƙiyasi da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta gudanar kusan yara dubu ɗari tara da hamsin ne suka yi gudun hijira sakamakon hare-haren Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya. Cikin wannan ayari yara dubu ɗari shida ne suka rasa samun ci gaba da karatunsu. A Jalingo da ke jihar Taraba akwai irin waɗannan ɗalibai 'yan gudun hijira waɗanda ko da yake sun samu guraben ci gaba da karatunsu amma biyan kuɗin makaranta na zame musu abu mawuyaci don wasunsu marayu ne. Mary Suf. Uh, kina aji nawa yanzu? Ina aji biyar going to JS1. Ok, ina ne kika fara yin primary one? A, a Goza, Liman Karamo Camp. Ok, um, da kika zo wani irin damuwa ne kika fuskanta a makaranta? Damuwan shine kudin school fees ba takardu ba, ba kudin biyan kudin school fees iyayen ba sa da kudi. My name is Tabita. A ah, Tabita wane ne? Anthony. ana korean school fees ana ce in ba biya school fees ba mu zo mu biya ba haka ba ana korean gaskiya akwai matsala domin idan muka je makaranta ba kudin school fees kuma ba za su yara mu zo na makaranta ba ba takardu ba su jaka ba su sandal kuma ba kuɗi balle iyayen su su siya mana su dinga biya mana bukatun tafiya makaranta yanzu haka gaskiya mu matasa muna nan da yawan da muke zube ba makaranta karshen ma ba mai lura da mu wasu mu ma suke shiga wani halin da bai dace ba ina yi ka fara makaranta da na fara makaranta a goza local government borno state to a wani irin matsala kuke samu a makaranta muna da matsala a makaranta sosai domin ba ma da kuɗin biyan school fees ma kwata-kwata muka fara makarantar nan muna cikin sananin wahala sosai kwarai akwai wata ƙungiya da taɓa zuwa ainihin kawai domin taimakon ku eh, waɗanda suke gudun hijira a batun ilimi? Kai, babu fa ba mu gani ba. A tun kuka karo ta kuka zo nan? Eh, tun muka zo nan ba mu gani ba. Su ma iyaye da ke sansanin wadda yake daga cikin kusan uku da ke jihar Taraba sun koka bisa wannan al'amari inda suka ce sun sami ziyara daga wata tawaga ta UNICEF amma ziyarar ba ta haifar da komai ba. ga shugaban sansanin Mr. Emmanuel Bulus. In fact ilimi gaskiya na mu ya riga ya koma baya sosai. Yanzu kusan shekaru uku haka wasu mafiye babu makaranta suna zama ne kawai. A maimakon su je su yi karatu yawancinsu suna zuwa su je su yi tallar ruwa ne domin su samu tallafi abinda za a saya magi da shi a gida. Wadda kuma muna gani akwai damuwa sosai. idan yara ba su tashi da ilimi ba ba za su tashi da tarbiyya ba kuma ba za su iya su zama 'ya'ya wadda za su albarkaci kasa ba so saboda haka yana da kyau a ba wa 'ya'ya ilimi domin su ne shugabanai na gobe to madalla akwai irin tallafi da kungiyoyi daban-daban suke kaiwa wasu sansanonin 'yan gudun hijira akwai waɗanda suke kawo muku irin wannan taimako a wannan sansani kan ilimi. Gaskiya game da fannin ilimi babu wani wanda ya ɗauki na waya ya kawo gudumawa kan wannan ba. Eh, a gwamnatance na Najeriya ma babu. Uh, sa'annan kuma kwana a shekaran da ta wuce UNICEF sun taba zuwa mun tattauna wannan fannin ilimi tare da su, amma da suka tafi ba mu sake ji wani magana ba har ilawa yau. wadda muna gani kamar ba mu ji daɗi ba da ba su sake komawa ba abin da muke bukata shine muna so a iso da wannan sako ga shugabaninmu domin su ɗona waya su taimaka ma yaranmu da yake wannan abin da ya shafe mu mun fito ne a gagauce babu wani a jikinmu idan kuma muna bukatar yara su tashi da tarbiyya kada su fada a cikin wani hali wadda kuma ba zai gamshi kasa ba so yana da kyau gwamnati muna kira ta yi gaggawa domin ta ɗo mataki domin ta cece yara nan daga halin duhu Wani malami a makarantar tsangaya a jihar Katsina Mubarak Abdullahi Funtuwa ya shawarci gwamnati kan matakai da yake gani idan ta ɗauka za su bunƙasa ci gaban ilimi musamman idan aka yi la'akari da makarantun tsangaya. Malam Mubarak ya ba da shawarar cewa hira da yi da Zaharaddin Sani Funtuwa. Asan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ainihin ɗalibansa waɗanda suke sahabbai da shi shine ƙwararren malami a cikin kuma ƙwarewarsa akwai ilimin da ba shi da shi ya ainihin ba da scholarship ya ainihin tura ɗaya daga cikin sahabbansa domin ya je nemo wani ilimi kuma ilimin ba na addini ba ne ba ilimi ne na zamani ba dan wani abu ba domin addini yana buƙatar wannan ilimin malamai ko kuma ɗaliban ilimi iri-iri na sun san san cewa ko me na dosa akan wannan sun san wannan hadithin za su iya ƙara faɗaɗa shi amma saboda takaitawa gwamnati idan tana so ta dawo da martabar ilimi a ainihin Najeriya ko in ce arewacin ƙasar nan to sai ta kalli wasu abubuwa abu na farko shin yaya ilmomi na addini idan na ce ilimi na addini shine ilimin islama shin makarantun islama shin gwamnati tana da wani abin cewa akan wa'innan makarantun ko bata da abin cewa ko ko kawai gwamnati tana da abin cewa ne bangaren ilmomi na zamani zamani to ina mai ba shawara ba gwamnati shawara domin dawo da martabar ilimi a Najeriya shine gwamnati ta fara kallon malaman addini da makarantu na addini ta ga wace irin gudunmuwa za ta yi wajen ba da gudunmuwa ga wa'innan farko kenan domin idan ta ba da kyakkyawar gudunmuwa a makarantu na addini wa'annan malaman na addini su ne za su kuma ba wa'innan ɗalibai nasu shawara domin duk mafi akasari ɗalibin da ke makarantar islamiyya to za ka same shi kuma yana makaranta makarantar zamani wato makarantar boko kenan kenan idan akwai taɓarɓarewa a makarantar boko ɗaliban nan su malaman su na islamiyya za su iya ba su shawara kuma za ka iya samun wasu malaman da suke malaman islamiyya su ne kuma malaman boko a wasu jahohi ko kuma a wasu bangarori makarantar addini suna buƙatar tallafin gwamnati idan suka samu tallafi shine za su iya saita duk wani ɗalibi wanda yake boko malaman da ke karantarwa shin sun cancanta su karantar gwamnati za ta ainihin nada ko ainihin wakilai a matsayin gwamnati sai su ringa bibiyar wa'innan malamai sannan kuma wa'inda za a nada a matsayin wakilai ya kasance cewa gwamnati ta san mutane ne mutanen kirki wanda ba za a basu cin hanci ba domin su yi aikin da zuciya take so shawara ta gaba shine ɗalibai ɗalibai da kuma guraren da suke karatu ɗalibai suna cikin kuncin rayuwa kuncin rayuwar nan shine zaka iya samun ainihin ɗalibi ba zai samu damar zuwa makaranta karfe takwas saura ba saboda bai kila sai ya je ya nemo abin da zai ci wannan ɗaliban ba zai zo makaranta ba sai lokacin tara ba ta yadda za a yi ɗalibi ɗalibi ya je ya yi wahala ya dawo aji ya zauna ajin da ya samu a cunkushe ya samu ajin su a cunkushe mafi karanci ka samu aji mutum ɗari da wani abu ya malami zai iya kwantarolin har a samu nagartaccen ilimi ba zai iya ba sannan shi kuma wannan ɗalibin ya je ya yi wahala ya samu abin da zai karya da shi ya zo makaranta bacci zai ringa yi sai a gama ainihin karatun na wannan yinin gaba ɗaya bai san ma ina aka dosa ba. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma ya ci Bahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. fahim mu karkare ga takaitattun labaran duniya. jiya asabar amurka da china suka amince su haɗa hannu a fannonin tsaro da cinikayya da kuma lafiya a wani zama na kusan sa'o'i uku tsakanin shugaba barack obama da takwaransa na ƙasar china xi jinping sai dai wata hatsaniya da aka yi tsakanin ma'aikatan fada white house da manema labarai amurkawa da ke ɗauko rahotanni a fada white house ɗin da kuma jami'an tsaron ƙasar china lokacin isar obama ya so ya gurguntar da wannan zama tun ma kafin a fara shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya faɗa a wata majami'ar baƙaƙen fata a birnin detroit jiya asabar cewa yana so ya taimaka wajen sake gina birnin ya kuma ce akwai kurakurai da aka tafka da dama da ya kamata a gyara a amurka ana sauran watanni biyu kafin gudanar da zaɓe trump yana ƙoƙarin jin ra'ayin amurkawa baƙaƙen fata masu kada kuri'a waɗanda suka kai kashi 83 cikin 100 na mazauna birnin detroit bisa ga al'ada dai al'ummar birnin detroit ɗaya sukan zaɓi ɗan takarar jam'iyyar democrat ne Bangladesh ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani babban limamin addinin Islama wanda aka samu da laifin aikata laifukan yaƙi yayin yaƙin shekara ta 1971 lokacin da Bangladesh ta ɓalle daga Pakistan. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.